da a Dr. Zahra Muhammad Omar tsohuwar mataimakiyar kwamandan Hizba a nan jihar Kano wadda kuma bisa al'ada wannan shiri da ita muke gabatar da wannan shiri muke ɗauko batun da ya shafi al'amuran ma'aurata kai tsaye inda muke warware zare da abawa a kan al'amuran baki ɗaya amma a wannan lokaci zan baku da ita domin ta sallama da ku kasancewar ta yi na kusani na ɗan wasu kwanaki ba kwa ganin ta a cikin wannan shiri a doktor ga ga masu kallon mu جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته توشر دايك دوكا tafi alaiki salamu wa rahmatullahi wa barkatuwa Doktor bayan dogon ah, wato balaguro da ke kaɗan bayan kin dawo daga aikin hajji dai mutane na ta fatan alkhairi na san kin haɗu da masu kallon mu ɗan dama a ƙasa mai tsarki. Eh. <laughs> Ah, to masu kallon mu yau dai ga mu ga kuma za mu tafi ɓaran al'amuran wato maza. wanda yake wato haƙƙin mata da mazan kan tauye a wannan lokaci kamar yadda kuka sani cewar akwai al'amura da dama musamman wato haƙƙi kusan wannan shine jigo wanda kuma mutane da dama ko waɗansu mazan ke tauyewa matansa haƙƙi ko kuma matan tauye mazan haƙƙi bisa ƙoƙari na samar da daidaito a kowane ɓangare mukan taɓa al'amura da ya shafi ɓangaren maza da kuma ɓangaren mata amma wannan lokaci za mu tafi wato za mu mai da hankali akan al'amuran da suka shafi maza a doctor akwai wato labari da muka ba da damar wato mutane su iya turo mana na kasancewar zamantakewar su da iyalansu wanda muke yin wannan kokari wajen ganin wato mutane sun ba mu labarin yadda ake ta yadda za a ba su shawara da kuma masu matsaloli makamantan wannan a irin wannan akwai wani abu da yake faruwa wadda wata baiwa Allah ta turo mana da labarin cewar wato mai gidanta hmm. baya bata abinci baya kula da ita hmm. sannan kuma duk abin da yake bukatarsa idan bukatarsa ta tashi kawai zai kai ga wajenta ba tare da tunanin wai me ta ci me za ta ci me take yi ba abin da ya dame ta wannan labarin da wato yana da tsawo za mu ɗauki irin wannan maudu'i tunda abu ne kusan da za a iya cewa yakan faru musamman a wannan lokaci hmm. shi dai gaba ɗaya ta ce abinci ma idan zai bata baya bata sai dai ita ta nemo ta ci ta ringa kula da 'ya'yansu sannan kuma wato idan bukatar sa tashi yakan je babu ruwansa da mai tashi ko ya take ba abin da ya dame shi wannan ita ce babbar matsalar da take fuskanta matar a najeriya take amma ta bai ta bukaci a dan safe sunan ta bai kamata ba a faɗi sunanta ba to kin ji abin da yake faruwa a daktar irin waɗannan al'amura na faruwa da dama hmm. musamman a wannan lokaci da za ga wato waɗansu mazan kan azabtar da matansu ta kowane ɓangare ga dai wannan ɓangare da ake ya kike kallon irin wannan ɓangare kuma a ina matsala take to a bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'ad ni kallo na bai wuce kallon addini ba yadda addinin musulunci yake kallo <coughs> a ka'ida dai kamar yadda muka yi bayani baya ba sai mun kuma koro bayani ba cewa wajibi ne namiji idan ya yi aure ya kula da matarsa kula da cin abincinta da tufatarsa ita da gurin zamanta da dan daidai gwargwadon abin da za su tafiyar da harkokinta daidai mastafa'a kamar yadda allah ya nuna cewa kullum muyassirun lima khuliqala ko kuma a ce kowa da falyunfik zu sati min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah kowa ya dai bada daidai abinda gwargwadon abinda ubangiji ya hore mishi idan Allah ma yalwa ka bada yalwar in Allah ya tauye yalwarka to shikenan ka ba daidai yadda Allah ya sa ka bada to amma problem din da ake ciki ai eh, ka tambaye ni dai menene me ma yake ja haka kuma me mm. dalili to eh, ga wannan haramun ne a ce ba za ka da komai ba kwata-kwata mu baya a ƙarƙashin ka take bayan kuma an ce kai ne shugabanta kai za ka ciyar da ita ka tafa da ita amma kuma dan abun haushi gashi babu cin babu shan kuma har ka zo wannan ba a cewa aka yi ko ta kishi ko ta wannan abu saboda wani lokaci su ma matan suna faɗar abu ba tare da sanin hakikalin mai namijin yake ciki ba ana cikin wani irin rayuwa a duniya yanzu wanda za ka ga wani lokaci mijin ma ya yi ya nemi yadda zai yi ya dan taimake ta da wani abu babu hali ya fita ya nemi aikin babu ya yi nemi dakon babu duk dai kusan akan yi haka akan samu haka to irin wa'annan shi kenan mace sai ta dan kula ta duba irin wannan lamarin shi ta tausaya masa ta taimake shi lokacin da yake fi sa'atul usrati lokacin da ya samu dan tauyewar hannu kila da ya mata daga baya zo ya share dan ba zai a ce tun da aka kawo ta kiyana ta abinci ba to su mata sai sun duba su ma mazan kuma su ji tsoron Allah dan ina ganin ni dai a nawa tunanin da wuya a ce namiji ya hana mace abinci ya hana ya'ya sai kawai sai dai ya shigo neman ta kai sai dai ko kila in ba shi da yadda zai yi ne to in ku haka ne ita kuma matar in dai Allah ya buɗa mata to ta masa to sai dai kuma idan shi namijin yana da yadda zai yi hana ta to lalle ko ya jira azabar Allah dan wallahi Allah ba zai bar shi ba to malama abu duba ma shine mm. wato a yadda ta yi mana bayani cewa wato ba ma iya wannan abin yake ba da yake labarin yana da tsawo wani lokacin mm. ma har dukan ta yake to ya yake kike kallon irin wannan. Mm. akwai maza waɗanda suke ɗaukar irin wannan mataki idan matar su ta musu ba daidai ba su dawo a madoki wato su da ina jin yana shan kwaya ne eh, eh ba mamaki saboda yanzu da yawa yawa za ka ga mutane sai dai ka gansu kawai cikin riga ba wai nuna take a baki ko ta nuna ida ba fa yanzu kwayar iri iri ce ko wanda ba a sha ka ga ba kwata kwata ana ta son ta ana banna amma ba za ka gane ba yawa in dai da hankali ba zai yi ka hana ta abinci mm. ba ci ba sha kuma da duka to ai da akwai matsala yawwa akwai matsala kwakwalwar sai sai hankali ba zai da wannan ba sai dai kuma mm. su ma matan da kake gani mm. ka bar su kawai shi shi sa irin wa'annan kawai sai dai kai dai ka dan yi kokarin faɗa abin da zaka faɗa amma idan ba goma suka yi ba mm, mijin ya zo matar ta zo wallahi ba za ka gane gaskiya ba kowanne yanzu a zamantakewar aure akwai yan karerai da mm. ake yi kuma akwai wani lokaci kawai ma dan ka faɗi wani abu ka ji kai a biye zuciyarka kawai shi kenan sai ka faɗa amma sau da yawa dai kai dai a sha'ani ba matan ba wallahi ba mazan ba hmm. wani lokaci ma har sai in fi jin haushin mata hmm. duk da wannan gwagwarmaya saboda mai ita mace in ta san ita mace ce wallahi namiji bai isa ma ya dinga mata wannan abubuwan ba wallahi wallahi abubakar idan mace mace ce mace ce fa kai <laughs> tun da fa Allah ta fara kauta alaka ji ya ce inna kai da hunna azim to ka bar mu kawai eh shi namiji a gurin mace mm. wallahi kwaikwayo ne ina ta faɗa ina ta faɗa kuma ni alawa tunanin da nawa hankalin da nawa irin nutsuwar da na ka kalli gidaje da auratayya da yanayinsu da sa ido na sosai a yanayin zamantakewa mm. to gaskiya barin gaya maka namiji ba wani abu wato ba zai taɓa wulaƙanta matarsa zuwa ƙarshe idan ba ita ta ja ba wallahi lazim amma fa wannan ashaz la yuqasalai wato shi idan ya zamanto kaɗan ne akwai mutane kaɗan wa'anda lalle kaddara ta hada su da namiji ya disga su ya wulakanta su ya wannan kaddara ta amma mafi yawa hmm. mace ke ja hmm. so da yawa ita take tsokano reni har reni ya zauna mata ta yaya ake tsokano reni hmm. an ce ke ce aljannarsa ya dawo ba kanta ba oyoyo akwai namijin da ya zo yake ya kamun kara ma yake cewa shi wallahi ma malama ba za ta shiga wanka ba sai ta ganni ta ji mota ta sannan ta ɗauwai kwandon sosanta sai gudu eh da da <laughs> ɗaurin kirji to yanzu wannan ko ya shirya wani abu zai mata na kyautata ya za a iya mata hmm. sai ta ji motar su za ta faɗa toilet ba kai barin ga maka a takaice da da riguna ya zo irin after dresses ina a baya motar shi hmm. ya ce agun aiki na gani daidai ita na siya sun bani sha'awa amma wallahi malama da na taho da motata ina hanya sai na yi tunani idan har na je na ganta da soso za ta shiga wanka wallahi ba zan bata ba kuma wallahi sai na kai wata matar ta ki <laughs> ɗaya wannan gwajin kuma ile da ya je sai ga shi ko da ɗaurin ƙirjinta da sosai za ta shiga wallahi lasin muka yi wallahi waye muka yi da yara shi kenan sai ya koma ya ce ni abincin ma da ban ci ba kenan kuma wannan riguna ga su ban ma isa ko ina ba gunki na zo ni ki nemo mun mata wannan riguna sai sun tafi lefan wata wallahi kuma ita dan ita na siya to kaga da irin wannan abubuwan mu muna ja ba ma ji ba ma ji ba ma ji shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba maza hakuri sosai a kanmu. saboda ba ma ji din an riga an san eh shi sa ake so a yi hakuri da mu to amma kuma duk da rashin jin mu ai akwai kuma mata wanda duk da rashin jin kuma akwai macen da ta isa mace ce wanda da wuya ka ga namiji ya kalle ta ya ce zai wulakanta ta koya mata dan ba ta bar fursa ba ba za ta ba chances ba guri na yin wulakanci babu dama ta toshi ta yi tsafta ta iya magana ta iya kallonsa ta iya girki ta iya maintaining gidan ta mm. maida gidanta kamar aljannar duniya ta yaya wallahi ko shaidan ne ya shigo <laughs> sai ya koma sai a ba zai iya fesin ɗinta ya wulakanci ba zai yiwu ba amma matan mu ga su to sai kullum da yana ta faɗa ya sai ka gaji da faɗa mm, kuma kusan eh gaskiya ya ta faɗa iya yawa ga korafi da yawa korafi da yawa duk irin wannan abubuwan yana ja namiji duk kaga ya ja baya da wasu abubuwa mm. duk abin da zai yi na alheri ma sai kaga gwiwarsa ta mutu kuma ma sai ka tsokano wani wani wata fitina ma da za su dinga zuwa saboda shi namiji bari ga maka kamar yadda na faɗa ba shi kawai gidansa fa aljanna ce shi yasa yake ta fafutuka a rayuwarsa ya yi gumi ya wahala ba gashi ba kai kana ta fafutuka yanzu kana ta gumi <laughs> kana ta so kai kai auren ma duk fa shi ne preparation ne shirye-shirye ne a kana da so kai in ma ba ka so in janyo maka yan mata ne <laughs> ko kasu ce suna so eh kana da so kai to mm. duk wannan shirye-shiryen fa gina aljanna kake mm. so kake ka gina wani guri wanda za ka sa wata wanda kawai da ka dawo ka ji daɗi to fa namiji ke haka yake to idan ka sanya kuma garari a cikin gidan ko da ka gyara ina rayuwa za ta yi daidai dole a samu wato a samu clash a samu problem a samu matsaloli ita mace fa so ake in an dawo gida an same ta a ji kawai an shiga aljanna duk musibar da ka ɗauko kana zuwa ka ji an yayi ma kalan da za ka fara ji hancinka ne zai fara ma sallama daga gate ɗinka hancin ka ne zai gaya ma cewa gidanka fa aljanna ne to karo na biyu kuma kana shigowa ka ƙara ganin lu'ulu'un maknun eh ka ƙara ganin mm, wannan hmm. mata aljanna a ciki ka ƙara ganin fuskarta da yanayinta da karau da yaranta da nutsuwar gidanta sai ka ji kawai da ka faɗo gidan kamar shi kenan ka shiga aljanna gobe ma idan gurin aikinka da problem ji za ka yi ina ma dai ina ma dai dama kawai kai zaman ka ko da ba problem ɗaya gurin aiki bai zama mm. ɗaya da aljanna ba saboda gurin aiki wahala za ka ji kai sai dan ba aikin za ka yi amma wannan nutsuwa ka shigo da nishadi kake nema wallahi azim in matanmu ba su gyara kansu ba mm. wallahi aure ba zai daidai ba wannan kowane ne a gaya masa ya rubuta kuma ni ba na jin shayin wai ko mata su bin bore su ce wai kawai ana ɗaure a'a ita ma matar ta gwada ta gwada da nake faɗa ta gani kwaikwayo ne wallahi namiji kowa kowaye shi tun da aka ritsa na abubakar na umar mm. aka yi caccake a gabansa mm. to lalle mace mace ce duk zafinsa wanda shaidan ya taho sai na umar ya taho shedan ya yake kauce amma mace yi mai caccaken kurciya kuma ya haƙura ya dariya ya yi farin ciki a lokacin da wani ya zo kawo ƙara wata ta je ta ritsa shi a can gurin tana neman irin halin namu ta tayar mai da hankali ya taho yana ganin ga mai zafi ya kawo ƙara a kira ta ya jajja kunnanta yana zuwa ya sallama ya jiyo alayhi na umar sai ya saranda har ya fita ya ce ma ya ce a ran kai daɗe ai na fasa ni ma na an koro ni da wata matsala kuma na zai na tarar to ga rasul sallallahu alaihi wasallam da kansa yadda suna na aisha suka sa a tsakiya aka yi ta mai tattaken shi ma aka ce me yasa za a raba ganimar yaƙi da waye shi su ba sa so da zai ki ba su da sauransu aka ta ni dai akan shi ya shiru har sai da Allah ya cece shi ba mazan yanzu ba in wani ne yanzu nan zai dankara miki ashar ko ya samu hannunsa bayan hannu ma ya narka miki bari ba ma tafin hannun bayan hannu ka sai ya fi banna a fuska bayan hannu ya fi banna a fuska ba ka sani ba to Allah ya sa karka gwada <laughs> a kan yattawan ta zo mana Allah ya kiyaye kar Allah ya haɗa da wannan musibar doke-doke da tashin hankali to masu kallon mu wato shirin zamantakewar ma'aurata kuke kallo kai tsaye ko in ce muke gabatar muku da shi a wannan lokaci inda muke tattauna da Dr. Zahra Muhammad Umar tsohuwar mataimakiyar kwamandan Hizba a nan jihar Kano wadda muke tattauna batu <clears throat> wato wanda ya shafi ma'auratan da take bayanin cewar wato maza wato matan da dama kan jawo a wato wani abu ko kuma a ce danyen hukunci da maza ke yankewa ko mm. ah, daga farko mm. zuwa karshe dai abin da yake faruwa daga karshe kuma su zo suna nadama ko su zo suna korafin cewar mazajen ba sa kyautata musu ba mu mm. je mu shiga cikin makarantar nan bai tun da kin dawo <laughs> bari mu shiga makaranta mu karbi sabon talla idan muka dawo shirin zai dora ki uwar gida da amarya ina farin cikin gabatar muku da katafariyar makarantar mallakar miji ki kane ne shi bisa sirrin kissa da ki sisi na babu guru babu laya Zahra Marriage Counseling and Training Center na da ƙwararrun malamai mata da suka shahara wajen sanin dabarun ɗauke hankalin namiji bisa koyarwar addinin Islama muna da ajin ma'aurata na musamman da ma masu shirin shiga daga ciki muna koyar da girki don ɗauke hankalin oga daga yawon ciye-ciye sannan ga amare masu shirin shiga daga ciki muna gyara jikin amarya tsaf a gyara kiki shiga ɗakin miji zama daram an kwaye da masu gida kuwa akwai tanadi na musamman ku dai kurum ku nemi ma hawan dawaki gaba da sabuwar jami'ar bayero unguwar ɗanbare cikin birnin kano ko a lamba sifili takwas sifili shida sifili bakwai sifili takwas ɗaya tara sifili ko kuma sifili takwas sifili uku sifili takwas hudu sifili ɗaya hudu tara Zahra marriage counseling and training center mun kware wajen koyar da dabarun zamantakewar ma'aurata muna da kyakkyawar mu'amala da kowa Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu yamma sirrin matasa zai rika zuwa muku ba da misalin karfe takwas na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rika zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rika zuwa muku ranar talata da goma da safe. Girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako. Shirin ana yi da kai ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin ƙarfe bakwai Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a Galadima Road. Ko kuma ku same mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Kasance da mujallar matashiya a sada zumunta. masu kallon barkanmu da dawowa malama kafin mu je saƙon talla kina bayani akan yadda maza ko in ce matan ah, kan jawo maza su ringa ɗaukar hukuncin da matan ba zai musu daɗi ba mm. har ya kasance daga ƙarshe kuma an zo ana korafi cewar baya mun kaza baya mun kaza baya mun kaza mm, kin lissafo mm. waɗansu al'amura ko abubuwa da ya kamata a ce mata sun wato kasance tare da su musamman bangaren tsafta bangaren wato farin ciki tare mm. da yanayin yadda za a yi masa oyo musamman in ya dawo daga aiki malama mm. a dunkule yanzu misali a kan yi magana girki tsafta da sauransu mm. yanzu idan mutum kawai ko mace ta iya girki ta iya tsafta shi ke nan ta iya ko da yake hince ne sai ta iya magana ma <laughs> ah, to kai ma ne wani magana kake ai ba na riga na faɗa ah, ai ba ƙara faɗa sai dai ka ce in koma ga namiji shi ma yadda na faɗi wancan matsalar ana samun mata ba sa ji to haka ma maza akwai wasu irin masu taurin kai eh, wa'anda kwata-kwata ba sa lankwasuwa kuma duk abin da mace ta nuna ba ta so mm. wallahi ba ta isa ba sai sun aiwatar da shi kamar kazantar da yawa maza kazamai ne da yawa ana samun kazamai mace ta rasa yadda za a ah, ah, ah. ai kuma kai ma aka si ka faɗa kai ma a no ita mace ai kazantar ta ai yawanci ba ta jiki ba ce sai dai a ce ko ta yi kiwuyar gyara gidanta da wane ne da sauransu akwai na jikin ni dai tsaya dai mace za ta yi sati ba ta yi wanka ba fa amma kullum ta sa wankakken kaya wallahi akwai mazan da suke kusan wata ai ba zancen wani mace bane dan macen da namijin ka ga fai ta kazanta bari ga matar biya ce tushe ne idan uwa ta haifi mace da namiji in kazama ce duk biyun sai sun fita kazama kuma kazantar su za ta zama iri ɗaya ce to kazantar mm. wai laifin maza ne ko laifin mata duk gaba ɗaya laifin mutum biyu ne daga bangaren iyaye daga lan bangaren iyaye ne da laifi saboda komun kowane ne ka haifa in dai ka haife shi to ka nuna masa amfanin tsafta ka kuma nuna masa tsafta kuma ma in zaka kai shi gidan mijin ko kuma zaka kai shi gurin matar inda shi ma dai ai auren za a kai shi to a nuna masa menene amfanin wato menene amfanin tsafta eh. yawwa musamman tsafta a zamantakewa eh. to to mama kina magana tsafta tsafta oh, tsafta oh. maza na laifin tsafta mata akwai shirin da muka gabatar lokacin da kika dan tafi hutu ana magana mace ke faɗa fa oh. idan an auri wata yana magana duk bayan wata ɗaya sai ya sauya fentin gida saboda tsabar kazanta <laughs> ba a ma gane ba kin ga wato shi ko mai tsafta ne amma kin ga ita fa kazama ce hmm. to irin waɗannan ya ake da su to ya zaka da su sai ka kasu irin makarantun mu hmm. sai mu dan gaggaya musu ya rayuwa take hmm. duk da cewa muna shan wuya ga da irin wannan saboda idan ba tushe yaro ya samu ba tun asali ya canza ta aiki ne za mu sha wuya amma ana ragewa dama mun fi son a kawo mai tarbiyya eh. sai mu daɗa ɗora ta sai a biya kyau hmm. amma a ce wai ka bar ɗan ka ai da makarantun aure yanzu ai to akwai matsala ba abin da za iya musu ka dora tarbiyya ka kawo ta daga baya sai kuma a dora mata hmm. haka ne don haka in aka sami wannan matar ko da an kai su gurin da za a yi musu faɗakarwa mm. gaskiya za a sha wuya kafin ta dayar yadda ake so yanzu dan allah ba musiba ba ce a ce an kai yarki gidan miji fentin ɗakin ta suna nan na sani na san na san na san gidan da na san gidan da duk mm. shekara kushin ciye tsinsu wato kujerunsu na zama eh. na falo eh. wallahi ba sa wata shida sai an canza sai a ba ba ma canza ba ba sa dai wata shida a hayyacin su yawwa kai la haula wala quwwata illa billah mun ki mun ki yin rayuwa mun ki jawo kanmu rayuwa mai daɗi ya kamata mu janyo rayuwa mai daɗi don mu rayu cikin daɗi mu rayu cikin lafiya da annashuwa da farin ciki ka mutu a cikin lumana Allah ma ya karɓe ka a cikin daraja mala'ikun rahama su karɓe ka a daraja amma kazanta ba yake da kazanta to akwai wani abu guda ɗaya hmm. yanzu kamar ana maganar iyaye mata hmm, hmm. ah, kamata ya yi a ce su ma babu dama su iri shiga irin waɗannan makaranta saboda a samu 'ya'yan da suke da tushe ina da aji na na matan aure suna nan da ga waɗansu eh. matsalolin da ake iya samun mawalla yanzu suke ga an yi auren macen ba abin da ta iya dafa daga shayi sai taliya shi ke eh indomi za ka eh, ce taliyar ma in ka haɗa ta da wata taliyar za ta iya dafa ta in ka eh. ba ta dangote ka ba ta salsa ka ba ta buwa kowanne da yadda zaka dafa su wannan taliyoyi uku wallahi to amma in domin nan kawai suka iya dafa zaka ci taliyar ma fa sai an yata yanzu ma misali yanzu irin waɗannan kin ga matsala ce daga bangaren su mm. kansu sun taso ba tare da suna da tarbiyyar da ko kuma tunanin da za su to alam da ƴaƴan su to me yasa aka ci to su kuma ina za a samu mafita daga bangaren su tunda su za su tarbiyyantar da yaran har zuwa lokacin da za su aurar da su zuwa ga ai mu da ma tuntuni ko da muka bude makarantun mu ba ni kadai na bude makarantun nan mutane da yawa sun buɗe. buɗe akwai malamai na malam umar salif dr umar salif fage mm. akwai malam dr hayatanko mm. to ni ma gashi na buɗe akwai wata yar uwa malam ta freedom radio akwai dai duk kusan an buɗe ko ta ina amma in ka kula mazajen ba su damu su tura matan su yi wannan abu kuma suna rainawa saboda ba su san me ake koyarwa ba amma wallahi matarka ta zo nan mm. ko ta je ɗaya daga cikin makarantun tun da dai ban je dai na gani ba amma ni dai na santa in dai matarka ta aure ta zo gurin mu muka kwan uku nan da ita to lalle za ka ga canji sai dai idan akwai wata matsala da ma can lafafiya ko ba ta san shi ko ba yawa sai dai idan akwai wani abu dama da idan ta yake kai kyar ko mai kwaɗayi ce ko shi ɗin mai kwaɗayi ne ko ga akwai da matsaloli dan ba ba zai yi fa kai solving problem ɗin ɗan adam ba idan yawwa gaba ɗaya kuma idan ma baka san menene takamaiman wato me matsalar shi takamaimai ba kuma yawanci ya matsala ake sai a kawo wani haka ah, haka sama sama aiko gaciya yawwa amma ainihin matsalar eh take dan dai kai ne dai a matsayinka na me na kansula ko na me tafiyarwa kana kallon shi eh. za ka gane tunda turawa suna cewa action speaks louder than voice yanayin wato yanayin motsinta da yanayin maganata za ka gane ina ta dosa to a nan ne sai kai mata kwaltukwal kai ma kai mata gwari-gwari ka nuna kai ma wayayye ne sai kuma ka sallami mijin sai ka ce kin gana gano wani abu ko dai haka ne sai ka ji malama ta aka kika sani kamar kina duba wallahi shi abin da ya daman kenan kuma wallahi za ku shekara ba za ta ce wannan abun ba ne yawwa shi ma kuma namijin haka a yi ta fama toge-toge gara ma maza ku kuna da saurin amma yadda mai dame ku eh, amma eh, ita mace za ta saduwa ce ta dame ta amma za ta zo ta ce ma ba abinci har ka tura gidan ka ta raga abincin shi kuma zai ta rantsuwa ta mai da shi gabo wallahi yanzu ma da buhun shinkafa a yanzu misali kin faɗa cewar yanzu akwai laifin maza da iyaye da mata mai hmm. shawara dangane da waɗannan bangare guda uku da suke da matsaloli musamman ganin cewar wato matsalolin kowanne na taka rawa da ba da gudunmawa akan haifar da irin haka to shawara kawai dai a matsayin na musulmi ka je ka samu shawarwari wanda addini ya ajiye zamantakewa irin ta addini zamantakewar annabi sallallahu alaihi wasallama da matansa ga dan tarihi barkatai ya cika ana yin na hausa kuma in ma baka da kwakwalwar karatu ka nemi malami ko wata malama shi ma bayanin ya zamantakewa take kuma yaya rayuwa take daɗi idan har wato zamantakewa ta yi daɗi da sauransu wato matsalar mu dai dama rashin amfani da ilimin mu ilimi ba sai ka shiga aji ba kakanninmu duk suna da ilimi ilimin zamantakewa haka suna da to problem ɗinmu mun watsar mun nuna su ba isa ba ba ma haka ba ne mun ɗauki wani mun zama mu zabzabi na la ilaha ula wa la ilaha ula mu ba musulman ba mu ba wasu ba mu ba turawan ba ga mu nan dai ba mu iya komai ba mun saki turban mu wanda ko da ba ta bangaren addini ba in ka rike wannan din menene din mu ya sunan in ka rike al'adar mu ta Hausa kawai ya ta ishe ka ka zauna lafiya kuma dama shi ita ce ma al'adar Hausa nan tunda dama a cakuɗe take da addini ba wallahi al'azimu babu wani abu da zaka ji na wani tashin tashi na gama da aure ka duba kakannin mu ma ina muka san wani eh, wani fada da miji ko hmm. wani wani waye ya daki waye duk ba mu san wannan mu san wannan tarihi ma balle magana yanki balle magana a wannan kuma ai kwaya ke sha <laughs> kwaya ke sha ko a yanzu mutumin kirki ai ba zai kisa ko wannan ba gaskiya sai an yi aiki da wani abin da zai gusar da mayi yawwa zai gusar da kwakwalwa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa kuna dauka abin da muke fara Allah ya sa ya shiga ya shiga kullayen ku wa ake biya ni ba wa ko kobo <laughs> ina nufin biya aiki a makaranta ake faɗa irin waɗannan a to <laughs> to masu kallon mu duka duka a nan shirin shi amma da ita wanda muka gabatar da ita da wannan shiri ta ita daftar zama kuma tsohuwar mataimakiyar kuma da yin zuwa nan Kano ta wata ta kula da hotuna masu motsi wato sunana bakar mutulai from Nick to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ma da wani sabon shirin na zamantakewa mata kuma da harshen Hausa addini da al'adu da siyasa ma akwai la shakka